To kamar yadda kuka sani ana ci gaba da samun rikici tsakanin makiyaya da manoma a wasu yankunan Najeriya. To shin ya za a magance wannan matsalar ne? Ɗaya daga cikin hanyoyin magance wannan matsalar ita ce a samarwa makiyayan wurin da za su yi kiwo. Gwamnan jihar Bayelsa Henry Sirikia Dixon ya zama zakaran gwajin dafi domin ana iya cewa shine gwamnan farko da ya samar wa makiyaya wurin kiwo mai tsawon hekta dubu goma sha biyu har da wurin da za su gina gidaje da kuma abatuwa kwanaki mun samu damar zantawa da gwamna dixon kuma tambayar farko da muka yi masa ita ce me yasa ya ɗauki wannan mataki assalamu alaikum jama'a this is governor dixon of bayelsa state first we are in one country one nigeria where every Nigerian has a right we call it freedom of movement gwamna dixon ya ce da farko muna cikin ƙasa ɗaya najeriya inda kowane mahaluki yake da 'yancin yin walwala kamar yadda tsarin mulkin najeriya ya tanada a saboda haka ya ce ba za ka hana wani ɗan najeriya daga zuwa kano ko sokoto ko maiduguri ko bayelsa ko kuma enugu ba a saboda haka the new nigeria we want to create is a Nigeria of brothers, a Nigeria of friends, even when we disagree. And it's a Nigeria where everybody should be free to live in any state he or she wishes. A saboda haka ya ce suke son su samar da Najeriya ta 'yan uwantaka inda kowane mahaluki yake ko kuma take da 'yancin zama duk inda take so. It is my duty as governor of this state under the constitution of the Federal Republic of Nigeria to make the stay of every Nigerian in Bayelsa um, peaceful ya ce a matsayinsa na gwamnan jihar bayelsa kamar kuma yadda tsarin mulki ya tanada ya tabbata ya tabbata duk wani ɗan najeriya da ke zaune a jihar bayelsa ya yi haka ba tare da tsangwama ba ya ce alhaki ne da ya rataya a wuyansa na ganin cewa jihar ta yi maraba da duk wanda ya zo jihar ko kuma wanda yake jihar alhaki ne kuma da ya rataya a wuyansa na tabbatar da ya amfani da ikonsa domin kare kowa da kowa ya ce abin da ya rika yi kenan cikin shekaru biyar da suka shige kuma zai ci gaba da daukan wannan mataki gwamna dixon ya ci gaba da bayanin cewa there concerns about uh, of herdsmen and farmers the best way to handle this is to provide a place where herdsmen wherever they are from herdsmen people ya ce ana nuna damuwa dangane da rikici ko kuma tarzoma tsakanin makiyaya da manoma da sauran al'umma hanyar da tafi dacewa a magance wannan matsala ita ce a samarwa makiyaya ko daga ina suka fito wurin da za su rika kiwo ba tare da tsangwama ba ya ce alhaki ne da ya rataya a wayan shugabanni na tabbatar da cewa sun samar da irin waɗannan wurare a saboda haka ne gwamnatinsa ta ɗauki wannan matakin an samar wa makiyaya dukkan abubuwan da suke bukata da kuma ya kamata a wannan yanki ko wuri da aka ware domin yin kiwo to amma kuma ya ce makiyaya suna biyan haraji akan cewa duk kuma wani makiyayin da ya je wannan yankin shi ma zai rika biyan haraji haka kuma ya ce binciken da suka gudanar ya nuna cewa a zahiri akwai makiyayan da suke wa wasu mutane kiwo shanun ba nasu ba ne. Kuma bayan da ya ɗauki wannan mataki wato shi gwamna Dixon sai aka yi zanga-zanga. Wasu suka yi zanga-zanga suna zargin cewa yana son ya mai da jihar ta zama ta musulmi akan haka ga abin da gwamnan ya ce. Eh, that is ya ce ba ƙashin gaskiya a wannan batu babu wanda yake son ya mai da jihar bayelsa ta zama ta musulmi don me ma za a yi haka